إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ya wannan manzo ka tuna yayin da Allah ya riƙe alkawari mai ƙarfi da annabawa ya ce masu duk irin abin da na baku na littafin da zan saukar maku ko hikima da zan koya muku ita kuma kowane matsayi da daraja ɗayanku zai kai sai manzo ya zo muku daga wajena shine annabi Muhammad yana mai gaskata abin da yake wajenku na littafi da hikima to lallai za ku yi imani da abin da ya zo da shi kuma za ku taimake shi ku bi shi shin kun yarda da haka ya ku annabawa kuma kun ɗau min alkawari mai tsanani akan haka sai suka amsa da cewa mun yarda Allah ya ce, Ku shaida da kanku da kuma al'ummominku, ni ma ina tare da ku cikin masu shaidawa a kanku da kuma a kansu.